Assalamu alaikum wa rahmatullah a yau insha Allah zan nuna muku abubuwa guda guda biyar wanda ya kamata mutum ya sani a matsayinka na YouTuber idan kana son ka fara YouTube channel kana son ka bude YouTube channel ko kana kana da YouTube channel wanda kake son ka samu subscribers da viewers da engagement sosai comment sosai so ya kamata ka kalla wannan video tun daga farko har karshe ni ne naku AJY Media sunana Abdul Yusuf Muhammad a yau insha Allah zan nuna muku yadda za ku samu abubuwa guda biyar wanda ya kamata ku sani a matsayinka na youtuber Uh, wanda kake kiran kanka youtuber ya kamata ka kalla video nan tun daga farko har karshe duk wani tambaya zaka iya mana tambaya a comment abu na farko shine designing and thumbnails wannan shine abu na farko wanda ya kamata ka bada muhimmanci a matsayinka na youtuber ya kamata ka bada muhimmanci akan designing and thumbnails uh, duk abin da ya shafi graphics abin da ya shafi graphics Eh, tun daga designing in thumbnails ɗinka hoton da ke kan video ɗinka kafin a kalla wannan shine ake kira thumbnails ya kamata a ce idan za ka yi designing ka tabbatar ka yi designing mai kyau saboda wannan ne zai bada zai ba Eh, duk wani audience naka ya tsaya ya kalla video eh, ya danna kan wannan video din naka sannan ya kalla video din idan idan thumbnails ɗinka ba shi da kyau ba wanda zai tsaya yana kallon wannan video din shi yasa wannan channel din namu na AJY Media muke designing thumbnails masu kyau wanda duk wanda ya danna shi zai kalla ya ce wow this channel abu na biyu wanda ya kamata ka sani a matsayinka na YouTuber wanda zai taimaka maka a YouTube ɗinka a YouTube page ɗinka shine editing yana da kyau mutum ya iya editin sosai dama shi youtuber kun san shi graphic designer ne youtuber dole ya zama eh, video editor youtuber ya kamata ya zama content create youtuber shi duk wanda aka ce shi youtube ne youtuber ne yana da abubuwa daban-daban wanda ya kamata ah, Eh, wanda ya kunsa abubuwa ya kunsa abubuwa daban ya iya editing dole ya iya editing dole to saboda haka yana da kyau mutum ya iya editing applications zaka iya amfani da shi in kana amfani da wayanka ne na Android ko iPhone zaka iya amfani da abin da ake kira master is one of the best shi ma yana daga cikin best application eh, ko kuma kai amfani da InShot idan kuma kana amfani da software ne eh, wato kana amfani da laptop ɗinka wajen editing akwai abin da ake kira Filmora wannan shi ma yana da kyau sosai simple application ne ko da a ce baka da Adobe Adobe din nan filmora ya ishe ka ka yi aikinka da kyau kuma ka yi editing videos ɗinka da kyau don haka editing of your videos yana da matukan amfani ka tsaya ka tsaya ka zauna ka yi editing da kyau ka sa text titles ka sa text ka sa eh, subtitles duka a video ɗinka zai taimaka maka wajen ka ƙara samun viewers da subscribers a youtube sannan har a fara biyan ka kuɗi don haka ka tsaya ka kalla video nan tun daga farko har ƙarshe ka kai skipping ko abu ɗaya zan faɗa abubuwa masu muhimmanci a ƙarshe saboda haka ko ka kuma ta ku mana likin ga wannan video saboda haka zai ba YouTube dama su kara yada mana video mu ku ba mu like like like a wannan video saboda haka zai ba mutane YouTube dama su yada mana video mu a wajaje daban-daban idan yau ne farkon zuwan ka ka dauke ka yi mana subscribing ga wannan channel din saboda za mu dinga kawo videos masu amfani wanda za su taimaka ma al'umma duk wanda yake jin Hausa da wanda ma yake jin Turanci ma idan yana dan jin Hausa kadan in Allah da zai amfana da irin videos da muke daurawa a wannan channel namu sannan abu na uku shine uh, abin da ya shafi stock footage akwai abin da ake kira stock footage wato using b-roll idan kana sa akwai abin da ake kira b-roll idan mutum yana yin video ba tare da nuna fuskan shi ba wannan shi ake kira b-roll idan misali yana nuna hannun shi ne kawai ko kuma yana nuna wani misali idan kana abin da ya shafi kyamara zaka dinga za ku ga wasu suna nuna kyamara din suna nuna yadda kyamara din yake ba tare da su nuna face din su ba faceless wato ba sai su nuna face din su ba kawai suna nuna kyamara ne ko kuma masu yin abinci za ku ga suna dafa abinci amma ba ka ganin fuskan su ba ka ganin komai nasu duk waɗannan ana iya kiransu b-roll to shi ma yana da kyau mutum ya dinga sabon videos din shi wajen editing yana da kyau sosai inda zaka samu wa'innan b-roll videos din nan akwai eh, eh, fiza bai zan ije linkin duk a description akwai kuma fizzles fizzles yawwa ban san fizzles ne ko me to duk waɗannan wajajen zaka samu videos free videos wanda zaka iya ɗaurawa a YouTube ɗinka cikin sauki ba za a baka wani copyright ba ko wani abu makamancin haka don haka sai ku je Fiza biye ko kuma Fizzles ku je ku yi downloading videos ku dinga ɗaurawa a page naku na wato wajen editing video ku dinga ɗaurawa a videos ɗinku zai muku amfani mutane za ku ƙara engage mutane mutane za su so videos ɗinku sosai insha Allah sannan abu na uku shine abin da ya shafi music Oh, wannan yana da matukan amfani sosai duk lokacin da zaka sa video a YouTube ka dinga hadawa da music yana dan ba cool sound hakan nan ya dan ba mutane dama su dan ji dadin wannan video din idan mutum ka san mutane suna son music sosai ko da yaya ne a maimakon ka ya fito direct kawai inda ba kana dan abin tutorial ko abu dogo sosai amma inda ka dan sa music din nan zai ba wato amma audience ɗinka viewers ɗinka da subscribers ɗinka daman su tsaya su kalla videos ɗin nan tun daga farko har ƙarshe saboda za su dinga jin daɗin wannan video ɗin yana tafiya sannan idan ma akwai wasu ƙyaran wasu background noise da sauransu zai ciccika wannan background noise ɗin wannan music ɗin zai sa ɗan ah, rage wannan noise ɗin da ke cikin wannan video dinka don haka ku dinga sa music a wajen video dinka yadda za ka samu music free akwai ah, akwai wanda akwai akwai software da website daban-daban wanda suke ba da music free idan ka ɗaura a video ɗinka babu wani copyright daga ciki ka ɗauka wannan ah, na youtube akwai abin da ake kira a wato ina ganin music library na youtube kenan kana zuwa ka yi downloading free ne babu copyright babu komai ba wanda zai baka zai baka ba wanda zai ce kai laifi idan ka ɗaura wannan videos wannan music din don haka yana da kyau ka ɗaura haka yana da kyau ka music a video ɗinka saboda ka ƙara samun audience sosai ah, sannan abu na kashi na biyar wanda shine na ƙarshe shine final don haka kafin nan ku ku idan baka yi liking ga wannan video din ba sannan ka yi comment idan kana tambaya in Allah ya zan ba kowa amsa za mu ci gaba da kawo videos masu ma'ana sosai next videos din za ku ga za mu dinga kawo videos insha Allah masu ma'ana don haka ku yi comment sannan ku yi subscribing ga wannan channel din abu na biyar na ƙarshe shine YT Studio wannan application ne wanda zai taimaka ma YouTube zaka san analytic na videos ɗinka zaka san eh, viewers ɗinka daga ina suke zuwa zaka san suwaye subscribers ɗinka mata ne ko maza duk a wannan YT Studio ɗin zai taimaka ma kowane YouTuber don haka idan baka yi downloading wannan application ba ka je ka yi downloading din shi yanzu yanzu nan YT Studio YouTube Studio yana da kyau sosai zai baka daman ganin eh, me gyaran da ya kamata ka yi a page ɗinka menene abin da bai kamata ka sa ba menene ya kamata ka sa duk zai baka dama kuma gashi yanzu sun kaga upgrading din shi saboda haka ku yi downloading yanzu yanzu nan a Play Store ko kuma a App Store ɗinka idan kana amfani da iPhone ne don haka ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyo wannan bidiyo ko kuma ta kuma likin ga wannan bidiyo sannan ku danna subscribe sannan ku comment duk tambaya in Allah da bada bada amsa sai mun haɗu a bidiyo na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh